أما بعد فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن التقوى سبب السعادة في الدنيا والآخرة عباد الله إن من أعظم ما يتمتعه المؤمن في هذه الدنيا أن يختم الله له بالخير والإيمان وأن يرحل من هذه الدار على طاعة واستقامة وهذا هو حسن العاقبة وحسن العاقبة هو أن يوفق العبد للثبات على الإسلام والسنة حتى يلقى الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى والعاقبة للمتقين وقال سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة الآية وثبت عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما الأعمال بالخواتم قال هذا ابن رجب رحمة الله عليه قال الاعتبار بكمال النهاية لا بلقص لا البداية عباد الله يترك تأثير حسن العاقبة أولا تعقيب التوحيد والإخلاص فكلما كمل توحيد العبد وإخلاصه كان أقرب إلى حسن الخاتمة ثانيا لزوم الاستقامة على الله قال الله تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت وقال صلى الله عليه وآله وسلم قل آمنت بالله ثم استقيم رواه مسلم ثالثا المحافظة على الصلوات قال تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة فالصلاة عباد الدين ومن أعظم أسباب الثبات إقامة الصلاة رابعا كثرة ذكر الله عز وجل قال عز من قائله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وصبروه بكرة وعصيلا خامسا تلاوة القرآن الكريم والعمل به وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه ثالثا التوبة الصادقة قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون سابعا مجالسة الصالحين قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ثامنا البعد عن المعاصي قال ابن القيم رحمة الله عليه إن للمعصية شؤوما وضوء العاقبة في الدنيا والآخرة ثالثا الدعاء بالثبات كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقدر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك عاشرا تذكر الموت والآخرة قال عليه الصلاة والسلام أكثروا ذكر هذه اللذات رواه الترمذي بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآيات الحكيمه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله إن لحسن العاقبة علامات يظهر بها فضل الله على على عبده فمن هذه العلامة أولا الثبات على الطاعة حتى الممات قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فمن علامة حسن العجيبة التوفيق للتوبة قبل الممات قال عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغير رواه الترمذي ثالثا النطق بالشهادة عند الموت قال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة راجع حب الداء وكراهية المعصية قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم الله ما سأل بركة bayan yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga manzon tsira annabi Muhammad tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi kudubar mu ta tana magana ne akan wato husnul aqiba wato kyakkyawan ƙarshe da kuma hanyoyin da suke kai mutum zuwa ga samun kyakkyawan ƙarshe da kuma alamomi da suke nuni cewa lallewa ne ya dace da samun kyakkyawan ƙarshe ina muku wasiya ya yi uwa musulmi ina wa kai na wasiya warko mu ji tsoron Allah mu da mutum sarki domin jin tsoron Allah shine sabab shine dalili na samun arzikin mutum duniyar san lahira ya ku bayan Allah yana daga cikin mafi girman abinda kowane mummuni yake fatar ya samu a cikin wata rayuwa ta duniya shine Allah ya anshi rayuwarsa yana akan ayyukan alkhairi Allah ya anshi rayuwarsa yana akan imani sannan ya kiranta daga wannan duniyar wato yana cikin ayyuka da da'a da dawama akan ayyuka da an zai ba Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi yake kira wato samun kyakkyawan ƙarshe idan aka kyakkyawan ƙarshe malaman ce ana nuhin allah ya dace da bawansa da samun tabbatuwa akan musulunci da tabbatuwa akan sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har lokacin da mutu ya da allah mutum sarki allah ya ce wal aqibatul lil muttaqin kyakkyawan ƙarshe ya tabbata ga masu jin tsoron allah yake lalle wayanda suke cewa ubangijinmu shi ne allah kuma suka dagoma mu akan haka nan mala'iku suna san kowa inda suke a lokacin ansa rayuwarsu suna cewa da su allah ta hafu kada ku ji tsoro kar ku ji tsoron raboku da duniya wala ta hanzanu kar ku yi bakin ciki inda za da wa an shuru biljanna su ne musu bishara da samun aljanna allah ta samu cikin su yayin wa ba su albarka hadisi ya tabbata daga sa'ad ibn sa'ad Allah ya kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna ma a'abalu bil khawati ayyuka ana lura da karshe karshe ba farko ba diyar mutum ke aiki abinda a abin kallo shine menene ya cika kai a karshe karshen rayuwarsa wani hali ne cikarsa inna mal bil khawati hafiz ibn hajari Allah ya tsara masa rahama yana Ali al-ikbaru bi kamalin nihaya abin lura a shari'a ana lura ne da ƙarshe ƙarshen mutum Ladi na ƙafin bidaya ba wa rayuwar mutum saboda aka kyakkyawan ƙarshe shi ne abin da ya kamata kowane bawa ya yi wasan da ya dace daga cikin hanyoyin da suke kai mutum zuwa ga samun kyakkyawan karshe ne tabbatar da tauhidi da islam tabbas mutum ya tabbatar da tauhidi ne lahiya lau garariya garau ya tabbatar da ikhlasinsa ga Allah sannan abu na biyu malamai suka ce ne. lizimtar a kan da Abu da ake cewa lizimtar shi ne aikin da'a da kake yi ka rike wannan aikin kai kai kai kai sai lokacin da bai raba wata raba kada za a sami kai da ladani ka dawo yanzu da dalili ya saka ce kayan wuce ka dina ladanci da ka na agaji ne wai su kayan wuce ka dina agaji da ka ne wa'azi ne wai yanzu an fata ba ne ka dina wa'azi da ka yi limani ne wai yanzu kayan wuce ka dina zama limani wanda ya wannan bai kyauta mu rayuwarsa ba ko da wasu ne ke ingiza ka su ne maka abubuwa in dai ba al'ummar da daga cewa aikin suka ce ka dakata ba ka jure ka cigaba da wannan aikin har lokacin da mai abuwa ta abu wato Allah a shira yauka Don uwa abu na gaba shi ne kiyayewa kan sallolin guda biyar duk mutumin da Allah ya azurta shi da kulawa da salloli guda biyar a masallaci tare da liman to wanda mutum ana tsaron. Allah subhanahu ta'ala zai datar da shi ga samun kyakkyawar ƙarshe sannan abu na hudu yawan zikirin Allah ka yawan zikirin Allah koyaushe in kana zaune in kana tsaye in kana kwance in kana gidance, ka zama mai yawan zikirin Allah Jun mutumin da Allah ya azurta shi da yawan zikirin Allah kuma zikirin yadda shari'a ta ce a yi kuma zikirin irin da shari'a da siffar yadda shari'a ta ce a yi to wannan mutumin insha Allah zai dace da samun kyakkyawar ƙarshe ya yi wa abu na biyar shi ne tilawar ƙur'ani da kuma aiki da alƙur'ani na shidda shi ne tuba ta gaskiya mutum yana aiki ga sako ya tuban ma Allah tuba ta gaskiya yana ɗauki sannan abu na bakwai shi ne wato zama da mutane kirki zama da sadahan bayi duk inda an ka bugo dai sai kaji an yi maganar zama da mutane. kirki domin galibin mutum rayuwa sai tana canzawa ta zama ta kwarai saboda abokan kwarai kuma tana lalacewa saboda ni saboda miyagun abokai yadda Allah ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasbir nafsaka ma'al ladina da rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha yace ka ci gaba da hankuri ka zauna da waɗanda suke bauta wa ubangijin su sahiya da bari yayi wa abu na takwas daga cikinsu su shine al-budu an ma'asi ni ta saba ma Allah duk wani abu da saba ma Allah ka guje masa sannan na tara mutum ya dinga roƙon Allah ya tabbatar da shi akan ayyukan addini da yake yi ya dawoma akan su har mai abuwa ta abu mutuwa ta zo masa sannan na goma tunawa da mutuwa da kuma tunawa da lahira yana daga cikin alamomi na samun kyakkyawar cikawa shi ne tabbatuwa a kan ɗa'a har mutuwa ta zo maka da wannan aikin ɗa'a duk mutumin da aka ce wannan nadar ne kowa ya san shi ladan ko liman ko wani aiki da addini Allah ya amshi rayuwa sai akan wannan aikin ta ce da ya yi kyakkyawar cikawa ya nawa da ya samu kyakkyawar akiba idan ke kira kusurul akiba kyakkyawar ƙarshe abu na biyu daga cikin alamar kyakkyawar ƙarshe shine dacewa da samun tuba ga aikin zunubin da haka yi tun gabanin mutuwa su zo ba kana da wani aiki da haka yi don saba ba Allah sai Allah ya dace da ke a ƙarshe ƙarshen rayuwarka ka tuba ba Allah wannan alama ce daga cikin waɗannan alamomi sannan mutum ya furta kalmar shahada a lokacin mutuwarsa na hudu son ayyuka na da'a da kyamar ayyuka da saba ma Allah duk sanda mutum ya an ce wanga aiki na da'a na yaje yana so ne baya son aiki da saba ba Allah wannan duka yana daga cikin alamomi wanda suke nuni akan kyakkyawan karshe daga nan na biyar yin bishara lokacin mutuwa mutum ya samu a masa bishara Allah ta samu wa ta wa abshiru bil janna shi ba wanda ya dace da wannan na shidda wato zikiri kyakkya mutum ya samu kyakkyawan ambato bayan ya rasu ka rasu ana ta ambaton da alkhairi Allahu akbar shi labarin nan dan adibin nan shi nan mai wa'azin nan shugaban nan Allahu akbar Allah ya yi shi irin da ababen suna cikin ƙananoni na samun kyawar cikawa muna roƙon Allah mu da kucin sarki ya ratar da mu da samun kyawar cikawa ya karba mana ayyuka na alkhairi baki daya ya gafarta mana zunubanmu ko ila salatukum Ya Rahmatullahi Rahman Allahu Akbar Allahu